alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil khalki ajma'in nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in masu ganinmu da sauraronmu assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatu a cin wannan shiri namu na manzon rahama darasi na goma sha biyu inda muke bayani akan yadda manzon Allah sallallahu yake zamantakewa da iyalinsa in kuna biye da mu duk kun ji abubuwan da muka faɗa amma a darasinmu na goma sha ɗaya mun ji wani abu da nana aisha ta faɗa mai ban na irin yadda annabi yake zamantakewa da su a cikin gida shine yana sumbatar matansa sannan kuma koda yana da alwala yakan sumbace su ko kuma yana azima yakan sumbace su balle in baya azumi ko kuma a lokacin ba alwala ba sannan nana aisha ta gaya mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yakan sha daga inda ta sa bakinta ta sha in ta bayi shi ma sai karɓa ya sha baya nuna kyama ko kyankyami cewa a ita ta sa bakinta shi ma sai sa baki abin sha ne ko abinci ne duka annabi sallallahu alaihi wasallama yana sa bakinsa a inda nana aisha ta sa bakinta sannan kuma ta taɓa karba asuwaki daga hannun ɗan uwanta abdurrahman ta tattauna shi ta ba manzo Allah ya sa a bakinsa ba tare da ta wanke miyan bakinta ba duk da yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama bai nuna kyama ga wannan ba sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yakan yi bacci ya tada kai da kafar na aisha ko da cinyarta wanda wannan abu ya burge ta har tana ba duniya labari a sanye da soyayya ta kai tsakaninsu sannan kuma ta gaya mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuma ummu salama ta gaya mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ko da matansa suna jinin al'ada to yakan yadda ya kwanta da su a gado ɗaya kuma ya lulluɓa da su da mayafi ɗaya baya kyamarsu baya gudunsu baya kyankyaminsu a wannan lokaci ana Aisha tace Annabi sallallahu alaihi wasallam kanta tada kai da cinyarta yana yana karanta alkur'ani ita kuma alhalin tana cikin jinin al'ada duka waɗannan abubuwa suna nuna mana yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ɗauki rayuwar aure sannan kuma sun gaya mana su matan annabi sallallahu alaihi wasallama cewa yakan yi wanka tare da su su yi wanka tare wankan kuma na al'ada a wato wankan eh, jinin eh, janaba sukan yi wanka tare da annabi sallallahu alaihi wasallama wanda muka ce wannan abu abin mamaki ne wata sunna ce ko mai karfi cewa mutum ya dinga yin wanka tare da iyalinsa na farko akwai sanya nishaɗi ga matar da sanya soyayya sannan na biyu kuma yin akwai wani abu da take na kuskure za ka iya gyarawa ko kan akwai wani abu da kake na kuskure za ta iya gyara ma saboda tare kuke wanka inda bai wanku ba ko inda bai cudu ba ko inda ruwa bai samu ba ɗaya zai iya zuba ɗaya kamar da nana aisha take gaya mana a wannan hadisi wanda imamul bukhari rawaito mai lamba ta 250 da wanda musulun ya rawaito mai lamba ta 321 cewa suna yin wanka tare da manzon Allah sallallahu alaihi har yana cewa rage min tana cewa rage min yakan riga ta ɗebowa ko ta riga shi ɗebowa wannan duka jin daɗin rayuwa ne na aure kuma wata sunna ce mai ƙarfi da ya kamata ma'aurata su yi la'akari da ita kuma daga manzon Allah sallallahu kai tsaye wanda dama addinin gaba ɗaya da shi aka ce ai koyi inda wani abu ne abin kyama da shi za mu fara ganin ya kyamaci abu ma sai mu kyamata da haka ba wani malantarka ko sarautarka ko ko mulkinka ko kudinka da zai sa ka yi wa matarka eh, ko ka bijire mata in ka yi wanka tare da matarka sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama domin manzo Allah yana yin wanka tare da iyalansa hakanan a hadisin Abdullahi dan Abbas yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi da Maimuna sun kasance suna yin wanka tare suna amfani da ƙwarya ɗaya su wanka tare shi ma wani hadisi bukhari rawaito shi mai lamba ta biyu da hamsin da da uku, musulun mai lamba ta ɗari uku da da ashirin biyu. cewa annabi sallallahu alaihi suna yin wanka tare da matarsa maimuna kamar yadda suke wanka tare da matarsa aisha kamar yadda suke wanka tare da matarsa ummu salama haka a wani hadisi na ummu salama ta ce na kasance muna yin wanka da ni da manzon allah sallallahu alaihi a cikin botiki guda kuma na janaba wannan hadisi shi ma bukhari ya roto shi mai lamba ta 322 da muslim mai lamba ta 300 shi ma da 22 wancan da 322 wannan me yake nuna mana yana nuna mana cewa matan annabi sallallahu alaihi wasallama sukan gaya wa duniya cewa suna wanka tare da annabi sallallahu alaihi wasallama domin abubuwa guda biyu na farko su ne dama masu ruwaya to wa zai bi annabi ban ɗaki ya ga yadda yake wanka in ba matansa ba kuma yana so ya aikata wanka a aikace domin a rawaito mana a gaya wa duniya yanzu kai ne malam aka ce malam suna wanka tare da matarsa a ɗaki a ban ɗaki guda ko matar ta zo gidan rediyo ko gidan talabishin ko ta zo wani majalisi tana faɗa yadda malam yake wanka sai a ce ke ke ke malam auzubillah malam to sai aka ce annabi sallallahu alaihi wasallama yana wanka matarsa ta gani tana gaya wa duniya yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake wanka amfanin wannan shine a karantar da duniya wazkurna ma yutila fi buyutikunna min llahi wal hikima dan ba ta hanyar tasu ba ba za mu sanya ya za mu wankan ba so da wannan daraja ce soyayya ce ƙauna ce ba da ilimi ne da kuma jan iyali a jiki masu kyamar iyalansu in suna al'ada ba sunna ba ne abin da aka hana ka sadu da matarka tana al'ada amma ku kwanta tare a kan gado ɗaya tare ku rungumi juna ka yi mata kes kuma ku lulluɓa a bargo guda wannan bai saba ko yawa annabi sallallahu alaihi ba shine ma sunna sannan ko matarka ku je ku yi wanka tare a ban ɗaki shi ma sunna ne ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda uku daga cikin matansa suka rawaito mana nana Aisha da nana Ummu Salama da kuma wato abin nan uh, aisha da ummu salama da ko maimuna wannan ya nuna mana cewa wato uh, haka rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallama take kuma haka ya kamata masu aure su kasance sannan muka zo ta ɓangaren kiran suna annabi sallallahu alaihi wasallama in ya tashi yakan wa matarsa wani abu da za ta ji daɗi shine ya cire harafin ƙarshe a cikin sunanta in zai kira ta misali ya aisha ya aisha aish aish ko aisha wannan wato ba ce aishatu ba wato wannan abin daɗi yake wa mata a ɗan yi wa sunanta wani ɗan dabaru wanda ake kiransa tarhim da na aisha take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya ce min ya aish haza jibril ike salama yace ya aish wannan jibrili ne yake yi miki sallama sai na ce wa alaihi salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu kaga kenan wannan sunan ta riƙe shi kuma ta ji daɗi amma ka ji mutum yana kiran sunan matarsa tsirara ba wata girmamawa ba wani mutuntawa ba wani abin nan ya umu wance ya, ya kaga ya babarwa ne su laraba dama ba ka ji suna kiran sunan miji haka ƙururuba ko sunan mata ƙururuba sukan ɗan sakaya da sunan ɗa a ce ya ummu wance ya uba wance to sai kaga kowa ya ji daɗi wato yadda aka aka, saya sunansa aka sakaya shi kuma sakayawa irin ta girmamawa haka nan take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam humaira humaira daga hamra ja kenan ita ta ce mutanen habasha sun shigo masallaci suna wasa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ya Humaira tuhibbina an tanzuri ilaihim fa qultu na'am sai ce yake ke Aisha yake yarja. ja kina son ki kalle su ta ce eh ina son kalle su to kaga annabi sallallahu alaihi wasallama alqadi iyad yake cewa wannan tasgiri ne na ishfaƙin wa rahmatin wa mahabba domin tasgiri ya ne da ake cewa tasgiri ishfaƙin wa rahmatin wa muhabbatin wato an, an, karanta sunanka ne an siranta shi ko an rage abin nan an sa shi a sigar tasgiri domin nuna tausayi da nuna rahama da kuma nuna ƙauna yasa ya ce mata humaira ga ita ma ta ji daɗi da yadda aka kira ta da wannan suna na humaira wannan albani wannan hadisi imamu nisaratu cikin sunan kubra shek albani inganta cikin silsila hafiz ibn hajar askalani ya ce isnaduhu sahih ce amma yace walam ara hadisin sahihin uh, zikiral humaira illa fi haza yace dukkan hadisan da suka zo an ce mana isha humaira yace ba wanda isnadinsa ya inganta sai wannan in ji babban malamin nan hamshakin malamin hadisi alhafiz hafiz ibn hajar askalani a cikin fatahul bari juzi'i na biyu shafi na 444 ya ce hadisan duk da suka zo an kira na na aisha humaira ya ce ba su da inganci sai wannan ruwayar ta imamun nasai a cikin kubra ita ce ta 8951 shi kuma albani ya kawo da da saba'in bakwai a cikin silsila sahiha wanda suke tabbatar da cewa an samu ruwaya ɗaya mai inganci wacce ta sa aka ce ma nana Aisha Humaira kuma yana mata alkunya ya ce mata Umma Abdullah saboda bata haihu ba ko bari bata taɓa ba amma akwai yar uwarta Asma'u ta haifi ɗa Abdullahi bin Zubair to ita ta riƙe shi daga nan aka samu zumuntar idan kuna da mace a danginku wacce bata haihu ba sai a yi mata alkunya a yi mata kara wata ta ɗauko ɗanta ta bashi ta riƙe sai kuma a dinga mata alkunya da sunan wannan huwa abdullahi shine Eh, shine ke lokacin da aka zo ke kai sunanka abdullahi ita kuma ummu abdullahi to shine ake mata wannan alkunyar da shi ake kiranta ummu abdullahi to kun ga ashe kenan ya kamata mu dinga dan kyautatawa matanmu hatta a maganar faɗan sunayensu kowa dai ya san sunan da matarsa ta fi so ya fi sanin sunan da matarsa ta fi sha'awa wanda in ya kira ta da shi za ta ji daɗi to wannan sunan ake so mu dinga kiransu da shi sannan daga cikin kyautatawan mu'amala annabi sallallahu alaihi wasallama ga matansa shine yakan ma nemi su raka shi zuwa ga wani gurare dama dai mun san mafi yawa annabi baya tafiya shi kadai idan annabi za shi umara da iyalinsa yake tafiya idan annabi za shi aikin haji da iyalinsa zai take tafiya idan annabi za shi jihadi da iyalinsa yake tafiya saboda haka asali mutum ya dinga tafiya da iyalinsa sai ga mutum ya tafi wani guri ya yi watanni ko ya yi shekaru matarsa tana ƙauyensu ko tana garinsu in jiwa sunna kafa ka kafarta duk inda za ku shiga tare sai dai guri ne mai hatsari ko guri ne da ya zama mata ba sa zuwa amma in ba haka ba an fi so kafar ka kafarta ka nutsu ta nutsu ta samu hankali ka samu kwanciyar hankali kafar ka kafarta sai akwai wata larura wacce za a iya la'akari da ita amma in ba haka ba zaka ga annabi sallallahu alaihi wasallama da ma zo ba zai iya kwasar su gaba ɗaya tafi da su ba sai ya ƙuri'a waɗanda sunansu ya fito sai a tafi da su Anas dan Mali yake gaya mana cewa wani makocin Annabi sallallahu alaihi wasallama wanda asali mutumin Farisa ne sai yasa aka yi masa irin romo din nan aka yi masa girki sai ya kira Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya zo yana sa gidansa ya ɗan shirya cin abinci wanda dama wannan al'ada ce ta laraba suna da wannan karamcin ko mu da muke zuwa bakunta maka ko madina ko sauran kasashen larabawa za ka ga babban abin da balarabe zai maka shine ya gayyace ka cin abinci gidansa sai ka ja ce da allah wannan bakin da suka zo ina neman alfarma a bani rana ɗaya wata ran da muka zama kwanakin da zami a wata tafiya da muka yi 'yan kaɗan ne haka aka yi ta kokawa akan wa zai ciyar da mu yau wa zai ciyar da mu gobe ana ta yau mu je gidan wannan mu ci abincin rana mu je gidan wancan inda su kamar dama ba a gayyata mutum cin abincin safe su kamar ma dai abincin safe bai dame su ba amma abincin rana da abincin dare za ka ga ana gayyata mutane a zo a ci abinci ka ga malam an shirya muku abu ana murna da zuwanku ana farin ciki da zuwanku ana ta turo muku ku ci ana ta turo muku ku ci ana murna kuma kuna ci su suna da wannan karamcin na bada abinci sau da al'ada ce mai kyau mutum ya zo ya sa a yi masa abinci ko ka je wajen mai sai da kaji ka ce ya kunso maka kaji guda kaza ko ka je wajen mai tsire ka siyo tsire da yawa ka je ka siyo kayayyaki ka har hada ka zo ka ce wa makota ko abokan hira ce Allah an gama a zo a ci abinci a gidana to wannan abin al'ada ce mai kyau to da wannan mutumin ya gayyaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ce to ga Aisha saboda haka sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya tafi tare da aisha to kun ga ashe wannan a sunna ce don ba laifi in an gayyace ka cin abinci ku je kai da matarka wannan ba matsala ba ne musamman kuma an tanadi guri inda mata su ma za su zauna da kuma inda su ma za su ko a kwai cikin gida su kuma su shiga wajen iyali su ma su je su nasu na mata ko kuma kuna nan suturin ko kuna kofar gida ko kuna gareji ko kuna shago ko kuna rumfa ku ci naku tare su ma mata su je can su ci nasu tare dama abinda ba a daba a cakuɗa maza da matan a ce da mataka da matata da matarsa mu haɗu da kuma mu a cakuɗa guri guda amma su mata mu ware musu koma can su nasu mu nan mi namu wannan shine abin da ya kamata don haka imamu nawa yake cewa an hana wato mutum ya keɓa annabi sallallahu alaihi wasallam bai so ya keɓanci da wannan abinci shi kadai ba tare da matarsa ta ci ba yace wannan shine kyakkyawan wato zamantakewa da kyakkyawan abokantaka da kuma ladabin zama wanda yake a cikin sharhun nawawi ya faɗi wannan akan sahih muslim juz'i na sha uku shafi na ɗari biyu da tara to daga cikin yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake eh, kasancewa tare da matarsa mun san har a wajen ibada bai basu a baya ba suna zuwa masallaci suna yin sallah ana tafiya umara da su ana tafiya haji da su itikafi ma annabi sallallahu alaihi zai shiga wato matansa su ma sukan shiga itikafi wasu lokuta to in ma ba su shiga itikafin ba sukan kawo masa ziyara har masallaci su zo su zo su ganshi shi tunda shi yana cikin masallaci baya fitowa in muka duba hadisin safiya ta kawo annabi sallallahu alaihi ziyara yana itikafi manzo Allah ya fito gefen masallaci ya zauna suka yi hira da shi da matarsa kuma da za ta koma annabi ya rakata. Allahu akbar wato matakka za ta tafiya ka raka ta ɗin nan mu dai ana mana rakiya amma ba mu saba yi wa mata rakiya ba ta fito ka ce bari ɗan raka ki mu je tukunna namiji shi ka mu dai Allah ya sauke mana wato ba mu saba irin waɗannan al'adun ba jin muke yi kamar girman mu zai zube kamar matsayin mu zai zube kamar kiman mu ta malanta ko ta sarauta ko ta mulki ko ta kuɗi ko ta jiji da kai ko ta shekaru kamar muka waɗannan abubuwan zubewa za ta to ko ba zubewa za ta yi ba tun daga wanda ya fi mu duk waɗannan kuma yana yi take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana itikafi sai na kawo masa ziyara da daddare muka yi hira da shi da na tashi zan koma gida sai tashi zai raka ni sai muka haɗu da wasu mutane guda biyu ce mutanen Madina da suka hango annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka yi sauri sai manzo Allah ce ku tsaya inda kuke wannan mata da kuka gani tare da ita Safiya ce bintu Huyai sai suka ce subhanallahi ya rasulullah sai ce inna shaitana yajri min al-insani majarar dam wa inni khashitu an ya ƙazifa fi ƙulubi kuma su'an annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce musu da suka ga annabi yana tafiya tare da mace sun gane annabi ne amma ba su gane matar ba kuma gashi suna tafiya sun jero suna tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai kawai suka ja da ba sai annabi ce ku tsaya wannan matar da kuka gani tare da ita mata ta ce safiya suka ce subhanallahi ya ce shaidan yana gudu a jikin dan adam kamar yadda jini yake gudu ina tsoron ka ije jefa a zukatanku ko ya jefa muku mummunan zato idan yana iya zuce muku to wannan dai annabinku ne kun gane shi to wannan matar da suke tare kuma wace ce to yana sa muku wannan ya halaka ku shi yasa annabi ya musu bayani mata ta ce shi yasa in kai abin da ba a gane ba kai bayani ko mutane su gane kuka su gane ka dai bayanin gaskiya ka cewa ga yadda abin yake da kun ga anan kyakkyawan mu'amala ce kyakkyawan zamantakewa ce wa ashiruhunna bil ma'ruf ku yi zamantakewa da su bil ma'ruf ma'ruf shar'an wa aqalan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam dama yana gaya mana inda ya muku wasiya da mata ta alheri domin su an halicce su ne daga ƙashin haƙarƙari kuma na sama wanda ya fi karkacewa ya ce mafi karkatan abu shine wannan wato ƙashin haƙarƙari na sama idan ka ce za ka miƙar da shi to karya shi za ka yi in ko ka ce za ka bar shi ba zai gushe ba a karkace da aka ku yi wasiya wa mata ta alheri wannan kyau ne ga mata kuma haka Allah Yesu kuma hakan da Allah ya musu ba ta waya ba ce kyau ne kyan mace a karkacenta kamar yadda kyan fatanya in ka miƙar da fatanya ba ta da kyau a karkacen nan shine kyan fatanya to ita ma mace haka shine kyanta kuma an maka bayaninta tun kafin ka auri mace tun kafin ka zauna da mace annabi ya gaya maka ya take to tun da ya gaya maka ya take ai kaga ba kuma magana ka zo kai ta surutu kai ta hayaniya sai ka zauna da ita a haka kai haƙuri da ita a haka kai ta ka kyautata mata ka kuma yi mata abin da ya kamata wanda za ta ji daɗi a rayuwarta wanda za ta ga cewa ba a wulaƙanta ta ba a tozarta ta ba ba a kuma yi watsi da ita ko ba a shiga haƙƙinta ba Zuwancin da mutanen haushe suka zo suna suna wasa a masallaci za mu iya kiransa wasa amma kamar kari ne kamar training ne ka horarwa ne na aisha ta zo annabi ce kina sha'awar gani ta ce eh, ce to zo kusa sai ta zo sai ta dora kafadarta ta dora nan ɗinta haɓarta akan kafada annabi sallallahu alaihi wasallam ta tsaya daga bayansa kamar ya kare ta ita kuma tana bayansa ta ce wala ba kallon ne ya fi burge ni ba ba kuma kallon na fi sha'awa ba fiye da sigar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya yadda na ɗora kafaɗata a jikin jikinsa so nake duniya ta ga matsayina a gurinsa wato kamar ya sa ta a ba kamar ya goya ta ne take son ta nuna duniya wannan abin cewa haka matan annabi suke a gurinsa da haka masu kausasawa masu gallaza masu takura masu tsanantawa masu firgita iyalansu masu razanar da su masu tsoratar da su masu wulakanta su masu tozarta su duk su fahimci ba haka annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya bi da matansa ne da kyautatawa ya bi da matansa ne wani sai su ce wai an na kyautata matan ma ku malam kuna ziga su kawai matan mu ai ba irin namu bane iri ɗaya ne kawai dai namun kawai mun saba da wata al'ada su ma sun saba da wata al'ada sai muka ginu akan wannan al'adar su suka girma a tasu al'adar mu muka tashi a tamu sai waɗannan al'adu suka yi mana tasiri suka rufe mana ganin hasken musulunci game da za mu zauna da su da za zauna da mu da haka mun san ba abu ne mai sauki ba canza irin waɗannan abubuwan a lokaci kankani ba zai yi da gaggawa ko da sauri ba amma wajibi ne mu karantar da kanmu mu gaya wa kanmu gaskiya cewa abubuwan nan da duk ake ta kiran mu yi daga wasu ƙasashe ko daga wasu addinai ko daga wasu ƙungiyoyi muna da shi a cikin addinin mu ko dai mun jahilta ko ko mun ki aikatawa ɗayan biyu ne sa wanda su ma da za mu aikata wannan abin za za su yi mamaki cewa to waɗannan tunda su ba san addinin mu ba mu ma kuma ɗin da muke takama da shi ba saninsa muka yi sosai ba to kaga idan aka ce mun fito da waɗannan halayen yadda ake ta kuzuzutawa a duniya an zalunci mace an danna haƙƙin mace ba a mu'amala mai kyau da mace ba a kula da yara za ku ji yadda annabi yake zama da yara sai ka yi mamaki wallahi ka san cewa lalle akwai naƙasu a wajen ɗabbaƙa rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallama a tsakaninmu wato kullum sunnoninmu sun fi sunnoni na ibada ba sunnoni na zamantakewa ba mun fi ɗabbaka sunnoni na ibada in suna ta zo ta ibada za mu riƙe ta kankan amma suna ta yadda za mu zauna da 'ya'yanmu da matanmu da iyayenmu da maƙotanmu da masoyanmu da maƙiyanmu wannan sunnonin su suke da wahala kuma su ne irin waɗancan mutanen muka fi sha'awa su gani tare da mu domin wannan dama sun san ibada ce kake tsakaninka da Allah bata dame su ba amma a wajen mu'amala din nan da zamantakewan nan a nan ne in suka ga irin waɗanda za su yi mamaki cewa ashe musulmi ba kasassu ba ne ta ɓangaren addini waɗanda kuma suke amfani da addininmu suke kashe-kashe suke zubar da jini suke ta'addanci kuma suna kiran sunan Allah to kaga wasu kuma suka fahimci addinin a matsayin kawai dan zubar da jini ne dan ta'adda ne dan tashin hankali ne dan rigima ne to kuma sai a nuna musu ba haka ba ne addinin musulunci addini ne na komai mai amfani yana yinsa yana da yaƙi a cikin yakin ma yana da dokoki yana da sunnoni za mu zo mu ga yadda annabi sallallahu alaihi gudanar da yakukuwansa abin zai baka mamaki ka ga ba irin yakukuwan da annabi ake yi ba yanzu ko da sunan addinin ko da sunan ƙasa ko da waye a cikin yakin nan ya faɗi dokoki ba a kashe mace ba a kashe yaro ba a lalata ruwa ba a lalata ba a ƙone garuruwa ba a daddatsa mutum ba a rushe wuraren ibada ko na kirista ko na musulmi ba a kashe malaman coci za ka ga abubuwa iri-iri na ladubban yaƙi wanda duniya ga baki ɗaya take buƙatan a sanar da su a ilmantar da su wannan a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi ko a halin yaƙin ne in a halin zaman lafiya ne ga yadda ake zaune idan musulmi ne da wanda ba musulmi ba shi ma kashi kashi ne akwai wanda ba musulmi ba na amana akwai na yaƙi akwai kuma na yarjejeniya kowanne akwai nasa haƙoƙin akwai yadda za a zauna da shi kafirin amana wanda an rubuta da yarjejeniya ba cuta ba cutarwa tsakaninmu da shi sai dai hulɗar zamantakewa ta ƙasa guda ko ta jiha guda ko ta yanki guda ba zai cuce ba za mu cuce su ba ba zai haɗa kai da wani ya cuce ba za mu haɗa kai da wani mu cuce shi ba za a kare ma haƙƙinsa sannan kuma in wanda ake yaƙi ne aka samu yarjejeniyar tsagaita wuta ga su ma yadda ake zama da su in kuma ana tsakai yaƙi ne ana musanyan wuta shi ma ga yadda za a zauna ba tare da hatta ana tsakai yaƙin ma da ƙa'idodin yaƙin da yadda za a kula da jinanan kowanne da ƙa'idodin duka waɗannan addinin musulunci bai yi ƙasa a gwiwa ba wajen bayyana wa mabiyansa so in ka samu tawaya ko ka samu gajiyawa sai dai ka same ta daga mu musulmin amma ba daga ainihin wato addinin namu ba kuma bai kamata mutane su dinga yin adalci idan aka samu wani daga cikin musulmi ya yi ba daidai ba ba shi yake nufin addininmu ne ya yi ba